shekara ta dubu da goma sha biyar wannan shine majalisi na arba'in da uku daga cikin jirangiyar karatukan littafin hikmatun mina tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin bayani da tantance gaskiya dangane da rigingimun da suka faru tun daga ainihin rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta sittin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka kashe sayyidina husaini dan aliyu allah ya kara masa yarda rigingimun da waɗancan mutane suka fuskance su a matsayin jarabawa da allah ya jarabce su amma kuma suka iya tsallake wannan jarabawa duk da yake yan baya waɗanda suka biyo bayan su ba su tsallake wannan jarabawa ba mutane da dama sun auka cikin kurakurai na akida da manhaji sakamakon waɗancan rigingimu waɗanda suka rarraba kan mutanen da a yanzu su ne ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a masu bin wannan katu ba su manta ba muna tattauna matsala dangane da abin da ya shafi wato rigingimun da suka faru a zamanin halifancin Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda mun ji ainihin wato rigima ta ɗaya ita ce yakin Jamal mun karanta rigima ta biyu ita ce yaki na ainihin Sufina wanda ya faru tsakanin shi na Ali din da magoya bayan shi wanda mafi yawansu mutanen kasar iraki ne a bangare guda kenan da kuma ɗayan ɓangaren sayyidina muawiya dan abu sufyan allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa da magoya bayan shi wanda mafi yawansu su kuma mutanen kasar sham za mu tashi inda malam yake cewa ma'aman kana alhaqu wai wake da gaskiya ne idan ana so sai an faɗi wake da gaskiya a cikin wannan rigima wane ne ke da gaskiya a su malam ya ce qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya kara masa yadda ya faɗi cewa Zahaba jumhur ahli sunnati إلى تصويب من قاتل مع علي ɗaukacin ahli sunna sun tafi ne akan nuna cewa waɗanda suka yi yakin nan tare da sayyidina ali sun fi gaskiya wa qad sabata anna man qatala aliyan kanu buga domin ya tabbata kamar yadda muka ga hadisi cewa waɗanda suka yaƙi yaki na ali to sun yi ta'addanci ne sun keta iyaka wa ma hadha taswibu duk da wannan ainihin wa ma hadha taswibi duk da wannan nuna cewa na ali ke da gaskiya su muawiya ne ba su da gaskiya fa hum muttafiquna ala annahu la yudhammu ahadun min ha'ula'i sannan sabbai kuma ma'ana waɗannan malamai na ahlus sunna sun hada kan cewa bai halatta a zagi kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ba sawa'un wanda aka ce bai da gaskiya kar a ce bai da gaskiya a zage shi ko wanda yake da gaskiya a ce to yayi faɗa kuma bayan shi ke da gaskiya a zage shi duka bai halatta ba bal ya yaquluna su malaman musulunci suna cewa ne ijtihad su na muawiya sun yi kokari ne fa akhtahu amma suka kuskure gaskiya wannan magana cikin fathul bari mujalladi na 13 shafi na da biyu. wa qala sannan ibnu hajirin ya ƙara faɗa cewa ittafaqa ahlus sunnati ala wujubi man itta'ani ala ahadin min as-sahabati bi sababi ma waqa'a minhum yace sahabbai ahlus sunna sun yi ittifaqi gaba daya akan hana sukar sahabi kowane ɗaya daga cikin sahabbai haramun ne a soke shi domin wai abin da ya faru tsakankaninsu walau urifal muhiqqu ko da kuwa an san waye ya fi gaskiya ko da an san wanda ya fi gaskiya ba daidai bane a zagi wanda bai da gaskiya la'annahum lam yuqatilu illa al ijtihadi saboda sabai ba wai sun yi wannan rikicin ne da san rai ba a a lokacin da suke yi waɗanda ma ba su da gaskiya bai bayyana musu cewa ba su da gaskiya ba ba mutane ne masu son zuciya ba ba mutane ne masu ganganci ba mutane ne masu imani da san gaskiya da takatsantsan lokacin da suka yi wannan fada kowa yana ganin abin da yake goyon baya shine gaskiya da haka ba za ka ainihin wato fara azarbabi ka dinga zagi da sukan mutumin da ya da sa kuskure ba ina fata mun fahimci wannan Shi ne sai malai ya ci gaba da cewa wa qala tabarani al-imam tabarani yake cewa fi taqwiyati madhhabi man nasara aliyya cikin kokarin na asabari na asabari tabari sahibu tafsir cikin kokarin da yake yi na nuna gaskiyar waɗanda suka yi goyi bayan sayyidina ali radiyallahu anhu imamu sabar yace ce, kana alwajib fi kulli ya yaqa'u bayna almuslimin alhurub minhu biluzum almazazil lama uqima haddun wala ubtila batil shi tabari ya ɗauko ta nema da faɗi ya kasa su zuwa gida uku da muka ci akwai wanda suka goyi bayan sayyidina ali akwai wanda suka goyi muawiya akwai wanda suka dace ba suka ce ba ruwana to yace a cikin duka ukun nan ma wanda sai gobe sayyidina Ali sun fi gaskiya wanda sai gobe bayan sayyidina Muawiya an ji su ne ba su da gaskiya ko to da za ka yi tambaya ka ce ya za a ce wanda bai shiga bai da gaskiya shi ne kawo wannan magana cewa da a ce abin da ya dace duk sanda musulmai suka samu sabani a ce abin da ya dace shine kowa ya koma gida ya shiru ya jira ga abin da zai faru kar ya shiga wannan rigima a ce duk wani rikici da aka yi a rasa wanda zai shiga yace to da gaba daya babu wani hali da ya tsaya a cikin al'umma da gaba ki daya al'amarin musulmai sai ya lalace ma'ana ashe duk rigimar da ake a cikin harkar musulunci a wanda ya kamata ya zama sa da ruwa da tsaki a cikinta. sawa'un rikicin siyasa ne tattali ne addini ne tarbiyya ne ko menene ba duka musulmai za su ja gefe ke ba ruwan mu ba dole a samu sun da su kilci sauran musulmai a wannan rikicin wajibi ne wannan domin ga maganar da yake cewa da a ce abin da yake wajibi fi kulli khilafin ya ka'u min al-musbain al-muslimina duk wani sabani da ya tsara tsakanin musulmai a ce abin da ya fi dacewa al-hurubu minhu a guje shi bi luzumil manazili a zauna a gidaje lama uqima hajjun wala ubtila batil da ba tsaye da wani haji ba da kuma ba lalata wata barna ba wala wujida wala wajada ahlul fusuqi sabilan ila irtikabil muharramat da kuma fasikai mutanen banza da sun samu hanyar da za su yi duk ɓarin da suka gara ma kwatan kwatan da muke rayuwa yanzu kowa ya ce ba ruwan shi da siyasa ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza shikenan sai ya zama gaba ɗaya mutanen banza sun cika wannan harkar musamman dai ka ɗauki siyasa duk da ka ɗauki wani mutumin kirki ka ce wani zo ka mana kaka zai ce a ni ba na son rikici kan suna na ya ɓaci kan a zage ni shikenan sai kowa mutanen kirki suka ki sai mutanen banza kuma suka samu wato platform suka samu hanya shararriya suke nan suka cika wurin sai suka cika suke takara suke raba mukamai suke yin delegate suke yin zaɓe suke duk abin da ake su suke mutanen kirki ko kawai su koma gefe ta korafi ki ta korafi na bayan fage A ranar su ma sa da cancanta su tsaya takara a zaɓe su su shiga mukamai su rike mukaman jam'iyya su rike katin jam'iyyu su rike din mukamin da ake rikewa suna da tantan da su rike tunda karatun boko ne kowa yayi ta nake an ce mafi karanci da kan da sakandare ce kuma kusan kowa na da ita yanzu mafi karanci dan boko za ka san da shi da sakandare dan shekara goma sha kaza to ga ashe kowa zai iya kenan ko amma da mutane kirki suka koma ke bai suka ba mutanen banza fili shine sai suka kai mu halin da muke ciki a sai zama duk wani da zai wakilce ko ya rike wani mukami sai ka tarar mutum ne wanda yake kadamushin jahili ne a addinance sannan kuma mara halaye ne sai yan kaɗan waɗanda Allah ke tsarewa domin komai addini ne ma idan ya je wurin yana buƙatar masu addini za su rafa mashi, su kare shi su dinga sa shi a hanya idan ana harkar siyasa ai in aka ga masu kalar addini wani abu ana ragewa ma a ce to ta alaga malam ya kamata a yi kaza idan ana ganin su ko to ko da shugaba ma da shi na kirki yana bukatan cabinet da masu ba da shawara mutanen kwarai kuna su dinga sa shi a hanya suna nuna mushi gaskiya waɗanda ba su zama kawai masu yabon shi yabo a makance ko don neman abin duniya ba waɗanda ba su dinga shigowa kawai rediyo da sauran kafin watsa labarai suna yabon shi dan abin da za su samu ba ba su taɓa gane gaskiya ba dole shugaba yana bukatar mutanen su gaya mushi gaskiya jiba irin istiqama ta sayyidina Umar irin karfin imaninsa daga gamlakatar ɗansa amma yana da mutane a fada shi waɗanda suke game gaskiya wanda suke taka mai burki sai da ali waɗanda ko da ba sa nan suka ji labarin yawan hukunci sun san za su ce mishi wannan hukuncin ba daidai bane ashe kaga duk istiqamar shugaba yana buƙatar mutane na gari to yana kuma idan ya zama shugaban ba mustaqimi bane shi mutumin banza wani sai ke wani shi mutumin banza shi za ka wani abin alheri ka dole al'amura su zo mana haka yadda muke gani ya kamata mu san wannan cewa rigingimu da matsaloli da bala'in da al'umma suke samun kansu dole suna buƙatar wakilai a cikin waɗannan harkokin amma wannan rana ba kuma kowa ya shiga ba a sai wanda ya dace mana yanzu ana neman wa zai wakilci musulmai a cikin wata rigima ta ainihin kotu to kaga dole sai lauya Sai alaran ma baka da baka da amfani a idan ana neman wanda zai wakilci musulmai a wajen rikici da ya shafi karatu ne da karanta wato na ga aikin malami za a je muƙabara. za a je wani tattaunawa haka an ana buƙatar musulmi sa cikin wani rikici na kuɗi kaga masu kuɗi su ba a nema kenan ko ma'ana kowa ya zama ya da relevance a society kar ka zama redundant ba ka da amfani a cikin al'umma ka ya zama kana al'umma ka wani wani abu da ka iya nuna wa cewa kai kake yin wannan ko da kuwa zuba ruwa a cikin gwangwanaye ne a masallaci kar ka zama baka da amfani a cikin al'umma ina fatan zama mun gane wannan to don haka eh, Imam tabari ya ce waɗannan mutanen su suka fi gaskiya duk wani sanata kuma suka zauna shi au ganin shi to su wato sun kyale kenan a mutu ko a yi rai ba ruwan su iri duke su kenan wannan wuce ta nazar din shi kai da Allah malamai muhaqqiqun sun kalli wannan abun saɓanan abun da tsabar ya kalle shi to kaga shi ma nan ijtihadi ne yazo kenan kowa da kokarin sa saboda a wannan fitinar ana amfani da hadisi da suke nuna cewa ne na zaune ya fi na tsaye alheri na tsaye ya fi wanda ya je kallo alheri wanda ya je kallo ya fi wanda ya kara tsogaro ta alheri ya fara tsogaro ta alheri ma'ana domin shi fitina irin wannan ya sha bamban da fitina kare kai da kara al'umma fitina ce musulmai isu isu sun fito suna rikici da ko da bangare za su shi rikicin ba zai yi ba domin kalla ta ga zamanin sayyidina hasan da aka rada shi ah, halifa da ya ce ba zai yi ba ba rikicin ya kare ba bayan kashe baban shi dinnan da aka zo ga sojojin shi ga na muawiya ya kalli tarin sojojin duka musulmai ya ce ina amfani yanzu duk mu zo mu sare ɗan uwanmu da makamai mu ji wa mu ciwo mu zubar da jinin mu? shi babu amfani in dai akan wannan kujerar ce ku je ku ce mu auyan na hakura shi ya ci gaba da mulki in Allah ya sa ya riga ni mutuwa ni na karba ana fara kuma shikenan kowa ya kwana rikicin da ba kanta yake ashe kaga akwai rikicin da zai zama maslahi shine kowa ya ce ba zai yi ba kenan sai an auna abin da ake cewa ittikhadu akhaffi dararaini na sa'ibin ne zai fi karancin fitina a shiga ko a bai wannan ko ya shafi ko da rigima da za a yi da ainihin wasu na waje yanzu misali za ka ɗauka contemporary shi ne yanzu duk duniya ana nan ana ta zanga-zanga ana la'anta wannan da ta kasar watin faransa ko charlie hebdo wanda suka yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama muna fata allah ubangiji ya mai musu da kaidinsu ana ta rigingimu a wasu wurare yana juyewa zuwa ainihin wato a amalu shagab zuwa kai kamar a nan kasar Nijar an ce an kwana su tafi guda arba'in wanda wannan kuskure ne to a nan Najeriya a yadda aka san Najeriya da kauna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kuma soyayya kasan nan na gaskiya da na ƙarya ko in millions sannan kuma an taba yin irin wannan abin a can baya 2005 2006 lokacin da aka yi wannan dariya kuma ta kasar Norway na denmark ko na denmark eh da denmark da aka yi kaga an yi rigingimu an yi zanga-zanga a dukkanin biranen arewacin najeriya na kama tun daga borno haka kore zuwa kaman mina misali tun daga sokoto haka kore zuwa kaman haɗeda duka wannan yankin an yi rigingimu an yi kone-kone an yi kashe-kashe wanda duk ba su dace ba to a yanzu ba da ya kamata a ce an yi a yanayin mutanen Najeriya ba na cewa wai ina ke mutane abu bane amma da biya mutanen Najeriya sai da ake wannan abu da ba ka san da za a fara ba za ka ji kul an yi a can kul an yi a can amma ka duba Allah cikin ikon sai mutane suka hakura wanda hakan ya fi kyau hakurin domin duk abin da za mu yi a nan ya saba wa abin da shari'ar shi annabin da muke cewa muna kauna ta hukunta in dai da gaske muke kaunar shi ba annabi ce a fita zanga-zanga ba ballantana a kona gidajen mutane ko a kashe wasu inda za mu iya kama waɗanda suka yi wa abin hukuta su abin da na ce ne kenan kamar yadda su waɗannan da suka je suka yi hukunci suka yi amma tun da ba za mu iya ba to mu haƙura mu yi tsinuwa a cikin zuciyarmu ko kuma imu imu ya fi musamman a yanzu da za mu ce bari mu fito zanga-zanga a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe zai iya juya zuwa wani abu zai iya ja mana wani gangon ɗin da ba zai yi ba za a yi amfani da wannan damar abu a karkashe mutane a harbe za a karka masu a ce to an kafa dokar ta ɓace ba shiga ba fita a lokacin da ya zo shigo ya wuce ana cikin wannan dokar ta ɓace to kaga yanzu wanne ne mana sauki matsala ma haƙura har a gama zaɓen nan ko kuma haƙura gaba ɗaya don zanga-zanga ba ta cikin addinin musulmai ya ba ya kamata fahimci wannan zanga-zanga addinin yan barara ne addinin yan ikhwanul muslimin ga san sa kai a misra ba addinin musulmai bane shi ne ya zo nan kuma ya juye zama na yan shi'a dama duka san makam duka addini ne na bid'a da to da haka kaji kenan a shi akwai abin da ga abin da ya kamata kai yanzu zaka hakura da shi saboda maslahar gaba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da cin mutuncin da kafirai suka mishi a Hudaybiya saboda maslahar da yake sallah a gaba kamar da manzo Allah ya hakura da yima Abdullahi dan Ubay dan Salulu hukuncin kazabi da yamma ta Aisha saboda maslahar da yake kalla a gaba kamar yadda manzo Allah ya kura da yi wannan hukunci mutumin da ya je zai wata zai zina da wata ya samu har ma ya zina da ita ya mata fyaɗe ya samu ya kubce ya gudu wani ya zo ya kawo agaji kawai ta rike shi aka zo aka kama shi aka kai shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwar duniya ba shi ne aka ce ina ai ka kama sai da zo za a jefe shi wancan ya kai da wanne zai ji da laifin zina da fyaɗe ko ko da laifin yanzu a zubar da jinin wani a madadin shi kai ya ce gaskiya ni nayi ba shi bane Allah ya ce a sake su duka yana cikin bukhari ba wai labari ne ma kana da yufta yace a sake su gaba daya to kaga maslaha ce ta ma wannan manzo Allah ya kalla cewa wannan tunda da yayi wannan imanin ya tuba to ko a kare shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wani babban filosofa ne wanda waɗannan waɗannan kana arna jama'a yan jarida masu zane zane saboda ba su abin da suke bari amma arna manya wanda suke da ilimi zai kan samu da suke faɗa ka annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ɗan iska arna ne kawai da titi ma kamar waɗannan masu zane akan titi ne ba irin waɗannan masu zane hoton yan siyasa dinnan nan irin su ne ba ake ɗauka a kai gidan jarida suna yin katun katun ko ba yin katun ba tun muna firamare muke zana katun dan dai kawai ba kyau tun muna firamare ba ni na iya zanen katun wallahi to me wa wani aiki to dan kuma mu musulmai ba yanzu dan sun zana katun sai manzo Allah sai mu ce ƙarya ne ba shi bane bai zagu ba domin irin wacce ne ta zo ta ga annabi ba san shi waye ba yace ki hakuri an mata mutuwa tace ba za a hakura ba dan ba kai wa ba to Allah ya wuce ta babu shi ne malamai suka ce karanta ibnu hajar sai wannan abin ta yi aikin kafirci amma ta kafirta ba saboda ba ta ma san waye annabi ba wani mutum kawai ta zaga da ta gane shi annabi ne kuma na nadama saboda ta san annabi ya fi karfin zaki alayhi salatu wassalam to wanda dai zana annabi ya ce ga annabi da ke ƙarya yake ba annabi bane alaihi salatu salam dan bai san baya manzo Allah yake ba sai ya gane shi sai dai ko dole ne mu bakin ciki mu ji takaici saboda wannan ana yin shi ne dama dan a tsogale mu musulmai to kuma an tsogale mu bai kamata dan halal bai kamata tsogale shi ki tsogaluwa ba shi yasa kun ga wannan abubuwan jama'a wallahi ba sai na faruwa ba zagin annabawa da zagin mutanen kirki ba za a daina ba kuma su in Amerika da Faransa da duk da suke da'awar wai kasashen yanci ne suke amfani da double standard a wajen kuce-kucen su su ci gaba da jira za su ga za a ci gaba da kashe mutanen su wala ba daina ba kuma ko ba rayuwa ce na faɗi wannan zama ana da yanzu haka wannan wasu na suna shirya su karkashe su karamar aikin yan eh, takibe ne ba karamar aikin su bane dan yaushe za ku ce idan an zagi addini sai ku ce yanci ne ba komai amma idan an zagi holocaust na na, na isra'ila na yahudawa sai ku ce is antisemitic suka suka yahudanci ne sai a ce mutum sai ya bada hakuri a wannan jaridar ta Charlie Hebdo akwai dan jaridar da aka sashi dole sai ya rubuta a apology shekaru uku baya saboda yayi zane wanda yake nuna batanci ga yahudanci yace ba zai ba a kore shi a yake a wannan disam jarida amma yanzu ne ya batanci ga wani addini sun ce a yanci idan ka fito ka faɗi magana ta shafi mata sai a ce kana anti abin nan kamfen ko ba ka ake cewa idan kai magana ta shafi duk kowanne akwai sunan shi amma in dai sun ke shafa to yanci sai a yi celebrating ɗinka salman rushidi ya zagi addinin shi a yi celebrating ɗin shi wani a america ya zagi hukumar tsaro ta america kawai an ce a a kamo shi ya gudu rasha mai sunan shi dan jaridar nan dan ma'aikatan nan eh mai tana a jirgin ku suna mutunci a akwai shi wani kwana kwanakin baya da rashi suka bashi wurin tsaro din nan na tana ban gamu sunan wani kafiri ne tam an bashi mafaka a koyi shi an ce sai an kamo shi amerika sanan suna tare sun kamo shi saboda mene ya tona asirin makircin da hukumar tsaron amerika take nsa kuma da gaske suna makircin ba amma wani ya zagi addinin da shi yake yana yi kuma addini ya hukunta dole zagi addini a kashe shi an ingila ta ɗauko shi ta ba shi matsuguni tun 1980s tun mid 80s suna kashe kuɗin ƙasarsu suna kula da shi tax payers money suna ba shi kariya don kan musulmai ka kashe shi haka double standard a lokacin da wannan dare sai wannan fatancin jama'a wani abun mamaki shi ne duk waɗannan munafukan da suka taru sama miliyan uku har da musulmai har da shugabannin sashen musulmai har da abun kunya waɗanda ku ku fi kowa shan wahala ga wannan yahudawa amma hada ku kuma musul larki har da mahmud abbas shugaban ina wa yazo a lokacin da suke wannan taron masu jarida suka fito suka yi allah wani da mafi yawan mutanen zan ita tana daga cikin abin da sa ya faɗa ya ce shi yana abin yana bashi takaici a ce kamar angela merkel an idiot like angela merkel haka ya faɗa wannan shugaban ƙasa ta ta jamus cewa har da ita ake kare 'yancin charlie hebdo dai na ganin a matsayin munafikai ne a matsayin shugabanni ne a zalimai to a lokacin kuma sai wani tsohon mai kamfanin da ya fito ya ce ai ya ba wa editan shawara cewa kada a buga waɗannan hotunan ba su dace ba yanzu shi ba yancin shi ya faɗa ba wannan ra'ayin shi ya faɗa ba sai suka fito suka yi Allah wani da shi to su su an yi Allah wani da abin da suke kuma su a ya kamata su ma su ba kowa ya faɗi ra'ayin shi nan ne na yin Allah wani da wanda ya faɗa ta magana tunda su sun ce abin da suke ne duk abin da suka fara kada a dau mataki akai ya kamata su ma wani faɗa magana ta su kawai su mataki ba amma idan suka yi press release musamman akan shi suna Allah da shi kaga tabbata abin da ake cewa double standard kenan shine wato hukunci ne da ka'idoji guda biyu idan wani ne ga da ka'idar da za shi idan wani ne ga da ka'idar da za shi babu adalci sama haka ake rayuwa a wannan rayuwa ta jari hujja a wannan rayuwa ta zalunci rayuwa da aka ɗaura mutane a kai shi sa ba za a gushe ba ana fuskantar matsaloli iri dole a dinga samun mutane suna yin ɗimi ta ko'ina suna tada kayan baya babu yadda aka iya duniyar nan in dai za a tafi a wannan new world order ɗin ta zalunci in dai an ce yanci to abin kowa ya abin da yake so ya yi da sunan yanci yadda suke yawo tsirara da sunan yanci za mutane suna yawo tsirara a ƙasashen turawa yadda suke faɗa abin da suka ga dama da sunan yanci to dole a sa wa yancin iyaka cewa yancin ya tsaya akan yancin su kas taba yancin wasu shine muna da yancin mu mu yi addinin mu kuma da yancin a bar mu mu yi addinin mu daga cikin yin addinin mu kuma shine kar a zagi addinin mu bangare na addinin mu kamar yadda sallah take bangare na addinin mu dole ban mu yi da to kuma dole kada a zagi addinin mu yadda duk wanda yake ba za mu yi sallah ba ya taɓa ya ta su ya dodo ko haka wanda zagi addinin mu kaga shi kuma yin cewa idan aka ce ba wanda yake kashi yawo tsarara ba wanda yake ji yi duk abu kasu duk abu da suke duk abu da suka masu masu mu ya wanda Qur'ani ya ce mu daga shi wanda Qur'ani ya ce mu kuma kada a zagi addinin shi sa ba ma zagin da wani wata subul ladina kafaru fa yusubullah adawan bi ghairi ilm ba ma zagi kowa sai da faɗa abinda yayi Allah shi da mu duk wani ma misali ne akan cewa akwai wato abubuwan da ake barin su dan watin maslaha ta gaba shine ah, muka kawo misalan nan wallahu ta'ala alam qul malam yace wa hadha kalamun sahihun idza tabayyana al-amr wannan magana ce ingantacciya amma idan al'amari ya bayyana shine kamar yadda muka fara walakin idza kanat al-umur mushtabiha idan al'amara suka rikirkice lazima lifti'az ya wajaba a guji wannan abu ya wajaba a guji shi فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة da haka mafi yawan musulmai sabai a lokacin suka guji shiga cikin wannan sabanin shiga cikin wannan rigingimu haka har yanzu idan wani malami da wani malami ko wata kungiya da wata kungiyar musulmai suna rigingimu kamar da ke fara tsakanin bangarorin izala a wasu lokutan baya to kai a matsayinka na musulmi karka in ba ka gane waye mara gaskiya bawahan ya bayyana cewa masu zuciya bane kar goyi bayan kowa gara ka koma gefe ne kamar da misali da nan mamanka ne da babanka suna faɗa suna rigima sai shi za ka goyi bayan wani sai ka ga ya dauko makami zai kisa ko sai ka tare shi amma ba za ka koma ka fara zagin babanka ko kana tsinya wa mahaifiyarka saboda haka ba ko kuma ka mai da abin duk shekara idan rana ta zagayo sai ka zo ka tara duka yan uwanka da dangi da yadda jikoki ka ce ku zo mu tsine babanmu wani saboda ga da yi kana babanmu san da yake rayuwa yau ma yau masu wanta da wane rashin mutunci bai kamata a kyale shi ba a mai da abun addini akwai wanda zai wannan rashin hankali shi na abin da eh, ya shi adin da suke ba ma ya ma baka mu Allah shi da mu ne ma yake cewa wa idan to dan haka fallabi yajibu an na taqidahu an talhata wa zubaira wa aisha wa man ma'ahu abin da ya kamata mu rike shine cewa da talhatu da zubair da aisha da wanda ke tare da su wa kazalika aliyun hakanan kuma sayyidina ali wa man ma'ahu da wanda ke tare da su inna ma qatalu al-ijtihadi sun yi wannan faɗa ne bisa kokarin su wal amru kana fitna al'amarin kuma fitina ce jarabawa ce marikatul jamal bizzati ita ko yakin jamal in ka dauke ta lam takun an istidadin da gaba ɗaya ma ba a shirya ma yaki ba sanda ta faru walam yakunu yuridun alqitala ba yaki aka je ba kamar da muka bayani tun baya wa naqala ibnu hazm wa ibnu taymiya an al-jumhuri al-imtina'u an al-kalam fi hadhihi al-mas'ala ibn taymiya da ibn hazmin sun ciro magana daga mafiyan malamai akan gaba ɗaya ma a hana tattaunawa game da wannan matsala ba shi da wani amfani kamar yadda muka faɗa tare nan cewa ba dan ƴan shi'a waɗannan zindiƙai da Allah ya jarabci ƙasar nan da su jama'a zan zaki da suka kawo wannan fitina suke ta yaya ta ba wala ba ku da ya da wannan rikicin da ba za ka taba jin muna karantar da shi ba sam tun da shekaru da shekara da shekaru aka ta da addini a kasar nan baka taba jin malamai sun zo sun tsaya suna daddabdagala akan wannan ba amma yanzu ya zama dole ne a tsaye a yi haka don warware gaskiya da lalata ƙarya da tsayi da hujja da kuma warware shubha ba za a kyale ba shine kawai dalili amma da haka ba sai mu zo mu saka sunan abi dawuda ko littafin wani da ke magana akan akida ko wanda ke magana akan fiqh ko wani littafi da wanda zai amfane mu amfani na ce ko na ɗaiɗaiwa sai ya fi mana alheri amma wannan dabdala a cikin tarihi na amfanin ta jama'a shine kawai saboda ya zama duk abin da su faɗa an riga an ba su amsa duk shi wanda su kawo an Allah ya so muna mun riga mun ware ta ba za su sace mutum imanin shi Allah shi da wa qala ibn taymiya rahimahullah in qala qa'il idan wani mai magana yace inna aliyan bada'ahumul qitala ai ali shi fara ya kasu qila la sai a ce musu hum awwalan imtana'u an ta'ati eh babu shakka shi ya fara ya kansu amma kuma su su suka fara ki masa ba ya mubayatu suka ki yadda da hukuncin sa wa ja'aluhu zaliman musharikan fi dami usmana suka yi kokarin sanya shi a matsayin wanda yake yayi zalunci kamar yana da hannu a cikin sayyidina usman usmana wa qabalu alaihi shahadatu zuri suka ainihin amshi shaidar ƙarya wadda wasu maƙaryata suka bara kan shi wannan magana ta cikin min hajji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atil qadariyya wani babban littafi da ma wanda shi yasa wannan littafi wata kwaran kuɗa ce akan yan shi'a yasa yan shi'a duk duniya da ma ba wanda suke ci in banda sabon nan kamar ibn jami'a duk duniya kamar wannan kuwa ina saboda shine ba su amsa shekara 700 ba da suka wuce da har yau ba za su taɓa rushe wannan amsoshin ba ta min hadu sunna to a cikin wannan zafin ibn jami'a wannan magana cewa sai na ya fi su gaskiya kuma su ne suka fara kime da ni ko sai na ce in ji malam ainihin wato muhammadul khamis kenan ko yace ushi'a inda Ali shami anna aliyan radiyallahu anhu amara bi katli usmana ku gyara nagu haka yake nagu ushi'a anna azi Ali shami anna aliyan radiya bi katli usmana ko radiya bi katli usmana to wata nuska kuma ya zo da radiyallahu anhu amara bi katli usmana haka ne ku ko akwai wannan shaidar haka to ba nan ne ga wannan nuska ushi to mashi haka da haka yake na kowa a inda ahli shami an ba da an yaya ta tsakanin mutanen sham mutanen sayyidina muawiya cewa anna ali radiya bi qatl usman cewa sayyidina ali ya ji dadin kashe usman da haka ya yadda kaman ai Allah ya kawo karshen wannan mulki shi ma ba jin dadin mulki warajat hadhihi isha'a wannan ƙarya ta yadu inda ahli sham a wajen mutanen sham da arba'ati umuri saboda abu hudu na daya adamu qatli ta usman saboda an ga aliyu bai ba da izini ya sa an kama su da suka kashe sayyidina usman an hukunta su ba Ya kace kun gani ko gaskiya ne da ba an shi da bai sa an kashe su ba wato irin wannan shi ba takan sama abu zai kara mata kare akwai shi ba da ya aka da aka mai ta kan mutum bai ma sani ba sai abin da zai kara mata kare kamar game da kisa Aisha ne da aka zo aka mata kazabi ta dawo kuma ba ta lafiya aka ce kaga burci ne aka ga dinga yada wannan ƙarya su mutanen da suke munafakai din na biyu ma'aikatul jamal kuma yakin jamal da aka ga ya je ya kai farmaki ga wasu mutane wanda suke neman jinin Usman kace kun gani ko salisan lauku sarkul madina wa sakari bil kufa yadda gaba ɗaya ya ɗauke headquarter daular musulunci daga madina ya mai da ta kufa tsakankanin magoya bayan shi wanda kuma a cikin sakon da suka shi na Usman wanda wannan dan shi ne ya fara mai wato rashin yin fara rushe yadda shi akan wannan sayyidina Hassan dan Ali shine ya fara cewa san wannan bai dace ba madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya kafa gwamnati inda ya rayu ka dauke ka kuma waje yanzu ku duba wannan jama'a inda sayyidina Umar ne wannan ada shi a sama abun fadi za a ce ai ma ya ɗauki harkotar musulunci daga ƙasar madina ya kai ta garin su ko da maka ya da kuwa amma kaga da yake aliyu ne babu wanda ya taɓa suka shaka ko ko taɓa zuwa suke shaka babu saboda maslaha ya kalla mu musulmi ba mu suka shaka haka maslaha ya kalla tare cewa ba ma ganin dacewar haka amma ba za mu ce da ganganye ba kamar yadda su ma wata abin da suka yi ba ma cewa da gangan suka yi ijtihadi shi ma wannan ijtihadi yana ganin bai kamata a ci gaba da yin rigingimu a madina ana kashe mutane ba gari ne mai alfarma gara a koma wani can daban an gama rigima adamu to kuma Allah bai sa a gama rigima ba ya mutu shikenan daga nan kuma har yanzu da muke magana ba a sake kafa helikwatar gwamnatin musulunci a madina ba daga nan daga kufa ta koma sham eh, damascus daga damascus ta dawo bagadaza daga bagadaza ta gangaro zuwa ainihin wato ko ma zuwa Spain daga nan sake dawowa ta dawo Misra haka ne ta dinga watan gaririya haka take a ainihin wato Istanbul Constantinople har zuwa lokacin da Mustafa Ataturk ya kawo karshen gaba daya halibancin musulunci wani tsinannen soja dan kasar abin nan wani idan din CIA Mustafa Kamal Ataturk wanda ya zo shine kawo karshen gaba daya abin da ake cewa hilafan musulunci ya rusa ta ya kafa gwamnati irin ta irin ta wannan irin ta demokradiya a ƙasar Turkiya tarihi ne mai tsayi to amma haka dai gwamnatin musulunci ta dinga watan gari a tsakanin wasu garuruwa ba ta koma wato asalin kadan ɗinta ba inda aka yanke mata cibiyar da shine madina to kaga wannan in ma wani laifi ne to ba laifi ne kai tsaye ba domin abin nan ne watin ijtihadi ne sidna ali ne ko babu shakka wani ijtihadin da ya lokacin ya dace don babu amfani a cigaba da zubar da zuwa musulmai a cikin garin madina garin da yake gari ne mai alfarma an hana shiga da makami to wannan abin da yayi sai mutane suka ga mutanen sham suka ga karin hujja wal kufa hiya ma'aqalu qatlatu usman kufa ita ce ainihin wato matattarar wanda suka shirya na usman annabi jeshi aliyin man huwa muttamun bi qatl usman kuma a cikin sojin sayyidina ali akwai da ake tuhumar su da su ne suka shirya na usman a cikin sojin sayyidina ali wannan sai zama duka shubha dama duk sanda wani abokin ainihin hamayyar ka yake gefa da kai ba zai bane ya fahimci Allah kake ciki kai tsaye musamman idan an ɗauko wata shubuha an ainihin wato fara shi kenan sai kartalaji a kanta sai ta faɗan maganganu ya ta ƙari a ta zama ya ta ƙari ya ta ƙari har sai ta girma ta zama babban abu ta zama abin da yake ainihin wato kai ma da kai da shi ta karfe da karo da shi sai dai karfin imaninka yanzu akwai abin da dama da yan shi'a suke faɗa kan sabon nan wala wani abu in ba kai malami ne da kasan abubuwan nan ba sai dai imanin kawai kwace ka kawai kai imani da cewa ta jumla sabbin mutanen kirki ne shi ta kawai za ka yi akwai abubuwan da kuma sun yaɗu sun yaɗu har ma sun zama musallamun biha kamar an yadda ma gaba ɗaya sai kuma ka zo ka ji karatu ba daidai ba ne. za mu zo kan wata kissa wadda kowa zai mamaki an ci ba daidai ba ce kuma za mu tsaya wani zamu ga misalai insha Allah na kissoshi ire-iren su waɗanda kowa ya sallama gaskiya ne amma kuma ba gaskiya ba ne yanzu za mu zo kanta nan kusa magana akan attaki kowa yana da labarin an zo zaman sulhu ga abu kaza ga abu kaza da ya faru kuma ƙarya ne ba ka kai ba to za mu buga misali da wannan sannan za mu kawo misalan wasu labarai ire-iren waɗannan a cikin wannan rigingimin jama'a wanda kowa ya da su an ko ba ka wani kuma duka an kamar za ga asalin su ƙarya ne kirkirin da ya yan shi'a da su sai kirkiro su alal misali jama'a yanzu kowa na da labari ana cewa sayyidina Umar a jahiliya ya taba kashe shi wata na an shi ya zauna sai ya dariya wata na ya zauna sai ya kuka ina isnadi babu wani zindikin dan shi'a ne masu layin da za'iri shi kekere wannan kariya babu ita a ko ina a duniya ba cikin tabansu ba babu shi a taban sunna amma ka an gabu amrun musallamun kowa na faɗin shi ana wa'azi da shi ya hudu ba juma'a ana nuna murin jahiliya da kuma nagartar musulunci amma ya rafa ne na shi a zama, wato yan shi nan ku gane yan siyasa ne ba yan addini ne kuma kowa zai fahimta wannan domin yan siyasa ga sai sa ta yarfe ba abin da suke ba kenan yarfe ne kawai a ce wannan in an tsallake a ƙara cewa wata an tsallake wata ruwa sai an ce ma sun ce ma ba ruwa ba dan Najeriya bane karewa yarfe ne kenan sun ce bai makaranta ba an ji an kawo takardar makarantar sun ce tek ne an ce kaza sun ce to ga wannan shi ne irin abin da ya shi a ciki kenan ya fannin iri ɗaya ne wallahi ina ga wani lokacin mai fahimta wannan saboda kowa yana rayuwa a cikin sanda ake yarfa ba abun da ba za ka ji an faɗa ba ce wani ai ba ma din jiha bane wani bai mai makaranta ba inda ma yace ai ƙarya ne ai shugaban ma da saka takardar shi ba haka bane ai baban shi ma da maman shi da duro suka yi an jima ba aure bane asalin shi ma ai dan edare duk waɗannan yarfa ne jama'a ya kamata a yi magana akan issues ne shi wani ya cancanta ko kuma cancanta ba wani da keke ya kamata ya ci gaba da ko bai kamata ba wani zai iya ko ba zai iya ba shine asalin issues amma ba waɗannan abubuwan da suke gefe ba amma da suka damula mana kwakwalwa gaba daya tun ba kaji har sai ka zo kaji ma'ana baka isa ka ignore na abun ba zafin su da da abun nan su da pressure din da ke cikin su baka saka ce ba boka ba dole sai ka saba shi Allah shi da mu to shi a in yarfa ne jama'a haka suke addinin su kage da ƙarya da ƙazafi yana suke addinin su kuma mafi yawan labaran da suke kawo irin su ne amma tun da mun suna aiki da midiya wajen aitayata abu aitayatawa ko da ba za ka ji ba yanzu na gaba na gaba sa su ogana ka suke ai ta abu daya ai ta maimaitawa ai ta maimaitawa har sai kowa ya samu labarin Allah yake ciki ko da bai da ba Allah ya shirya da mu shine ma da yake cewa ولهذه الأمور الأربعة وقع الشك عند أهل الشام عند الجهلة منهم saboda wannan abubuwa guda hudu aka samu shakka game da mutanen sham musamman jahilai cikin su anna li aliyin yadan fi qatl usman radiyallahu anhuma cewa sayyidina ali yana da hannu wajen kasa sayyidina usman Allah ya kara musu yadda walaysa li ali yadun ali san da hannu bal kana yal'anu qatlata usman ya kasance yana tsiye mana suka sayyidina usman albarka fa in kila in an ce hadha wahdahu lam yubih lahu qatlahu qitalahu cewa wannan kadai bai halasta musu mushi ya kasu ba kila sai a ce innahu ma kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan radiyallahu anhu su ma bai dace sai sayyidina ali ba wani kauni li kaunihi ajizan an qatli qatlata usmana dan kawai ya kasa kashe wanda suka sayyidina usmana bal yadda abin ya kasance law kana qadiran ala qatli qatlata usmana wa tarakahu imma muta'awwilan aw muzniban lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'a ko da a ce zai iya kashe wannan sai sai na usmana amma sai ya kyale su bisa wani ta'awili ko ya kyale su a matsayin zinubi ba wani ta'awili yana ganin bai dace a kashe su ba wannan kadai bai sai sa raba kawo musulmi ba ma'ana in ga wani jagora na musulmai yayi wani laifi jama'a kama ce limamin masallaci ko shugaban al'umma yayi wani laifi aka gane son rai ne laifin indiya na matsayin shugaban musulmi go bai kamata a ce a cire shi ba ana jin wannan magana a can baya dalli mai ya ci kudin masallaci ko ya shiga jam'iyyar siyasa da mutanen garin ba sa so ko ya yi wani abu wanda ake ganin bai kyauta ba ko bai kyauta ba amma bai dace dan wannan kada ya ce bari a cire shi ba domin wanda za a saka da shi ba mala'ika ba ne san za mu zama kullum sai mun cire liman kenan wannan al'ada ce ta 'yan demokaradiyya su ne suke da kiranye shine a yau mutum a ce an janye kura da aka ba mutum a musulunci babu wannan babu janye kura da aka ba mutum a wato shugabancin da aka ba shi sai in ya bayyana cewa ya tashi daga kan wannan addinin gaba gida to nan ba shi da cancan da shugabanci ko kuma ya yi rauni na lafiya ko na hankali ko na wani abu makamancin haka ne zama da salahiyar shugabanci to shine abin da yake fara na cewa wannan abin da sai na usali ne ko da kuskure ne bai dace akan haka wasu jatin gan suke ba su yadda ba Shi ne in kun tuna wani misali da muka taba yi game da abin da mutanen Madina suka yi ba za a dokan shi anan ba dan ya fita daga cikin wannan ainihin wato abin nan din uh, scope the time din al harra mutanen Madina suka waye gari ko suka ce sun janye baya da suka yi wa Yazid dan Muawiya Yazid kuma sai aka kashe su to kaga da sai su hakura hakurin da za su yi ya fi saukin matsala akan kan da suka mushi dan kowa bai ji daɗi ba akan kara Allah shi kyauta shine ma yake cewa lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'ati wal imtina'i an bayati wannan bai zama ya zama dalilin da yasa sa a raba kan mutane a ki zaben shi a ki yi mishi baya ba bal kanat mubaya'atuhu ala kulli halin aslah bid-dini wa anfa lil a zaɓe shi a mai mubaya a ci gaba da ainihin harka addini ya fi zaman lafiya ya fi amfani ga musulmai ga baki daya ina fata mun gane wannan to haka ya kamata dukkanin mutane musulmai su gane wannan a ce musulmai kansu ɗaya, al'ummar musulmai bakin su haɗe alus sunna suna da haɗin kai tsakankanin su ya kuri da bambancin da ke tsakankanin fahimta da ra'ayi da wani san rai da wani ya kawo matukar bai fita daga haddin addini ba ya fi musu amfani akan rarrabuwar kai domin wala tanaza'u fatakshalu wa tadhhabu kar ku yi jayayya sai ku zama kun lalace karfin da ake ganin ku da shi sai wani da kungiyar izala kowa tsawon da ke jiya gwamnati ana tunanin za ta kai labari ta iya kafa gwamnati ma a Najeriya a wancan lokacin amma tun da aka zo aka samu wannan darewar shikenan sai kowa ya gana shi za a iya raba su za a iya musu abin da aka gada ba da haka al'ummar musulmai suke arewacin Najeriya nan ana jin ainihin girman su ana ganin kimansu. su sanda su suka zama sun lalace idan ba a ganin wani kimar su to haka za a yi ta samu waɗannan matsaloli matuƙa al'umma ba su haɗa kansu Allah ba gije kyautu man min sahabati shahida tilkal ma'arik su wane ne daga cikin sahabbai wanda suka je waɗannan yaƙe-yaƙe malam yace ashabatul ladina shaidul jamala aw sifina hum sahabban da suka je ɗaya daga cikin waɗannan su ne aliyun wa zubair falha aisha ibn zubairi الحسن الحسين عمار ابن عباس معاوية أمر بن عاص قيس بن سعد القعقاع بن عمرو جرير بن عبد الله خزيمة بن ثابت أبو قتادة أبو الهيثم بن الهيجان سهل بن سعد جابر بن عبد الله عبد الله بن جعفر عدي بن حاتم الأشعف بن قيس جارية بن قدامة فضالة بن عبيد al-nu'man ibn bashir waɗannan duka suna daga cikin sabai. Sabai ne waɗanda sun je wannan yakin kuma za ga babu irin wanda babu akwai ƴan makka akwai ƴan madina akwai as-sabiquna akwai walladina ja'u min ba'di akwai akwai waɗanda suke na farko farko la yasmin kuma an faka min qabl fati wa qatal akwai su akwai ulaika alamun akwai min alladina anfaqu min ba'di wa qatal duka akwai su akwai mushina bil janna akwai su akwai malamai a cikin sabai irin su ibnu abbas irin su jabir da abdullahi ga sunan kana gani akwai sojoji akwai 'yan siyasa da aka across dukkanin yankokin akwai akwai mutanen dukkanin ga su sun je walazina mtana'u lam yushi wa lam yushariku hum wanda kuma suka ki shiga su ne sa'id ibn abi waqqas sa'id ibn zaid abdullah ibn umara muhammad ibn maslama usama ibn zaid abu huraira zaid ibn thabit imran ibn husayn anas ibn malik abubakar al-thaqafi al-ahnaf ibn qais abu ayyub al-ansari abu musa ashari abu mas'ud al-ansari al-walid ibn uqba sa'id ibn al-as abdullah ibn amir abdullah ibn amr ibn al aslami مسلم سلمة بن الأقوى بل جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم duk waɗannan da kaji wasu wannan rikicin ba za ku kuma duka irin waɗancan ne akwai asali kuna ɗin, akwai malamai akwai 'yan siyasa akwai 'yan kasuwa akwai shahararru akwai masu falala akwai mutanen kirki akwai kwararru akan sana'o'i duk ga sunan yace kai daukacin sabai waɗannan ya lissafa waɗanda suna madina ne kuma suna da alaƙa da rigingimun wani ma zaka ji baban shi na ciki kanin baban shi na ciki dan uwan shi na ciki sirkin shi na ciki amma duk ba su shiga ba shi sa ya fara kawo su mun gane kamar da Abdullahi dan Amr dan As baban shi komanda ne a cikin rikicin Amr dan As amma kuma shi ba ruwan shi <laughs> ga irin suna kamar zai dan sabit ba ruwan shi babban malami ne abu wayara ba abin da ya damai ga sunan su abu ayyub al-ansari ba za su ce dan wani ya shiga burwa mu shiga ba ga sunan duk ga sunan burjik kana kana kallon su wani dan uwan shi ya shiga shi ne shiga wato kowa ya yayi abin da yake ganin shi ne dace Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya musu rahama Allah ya sa su huta wannan kenan gaba ya gama da magana dangane da ainihin rigimun da suka faru dangane da ainihin yaƙi na kissatu na ma'arikatu siffina sai ma da ya ce kissatu tahki kissatu tahki wanta fi ma'arikatu siffina bi tahki yaƙin siffina ya tike ne da tahkimi shine wato shawarar bara'ai sulhu ai yadda abin ya faru tawaqqafu anil qitali an dakata da yaƙi bi an atil masahifu alal rimah aka daga fallayen alqur'ani a jikin masu aka daga saka cewa qur'ani ya mana hukunci ya mana hukunci jama'a wa radiya aliyun radiyallahu anhu bit tahkim sayyidina ali da wannan tahkimin da suka ce ayi waraja ila al-kufa ya koma ƙasar kufa waraja muawiya ila shami ma'auye kuma kasar sham ala an ya kuna tahkimu fi ramadan cewa za a zo cikin watan azumi a yi zaman sulh wa arsala ali aba musa al-ash'ari wa arsala muawiyatu amr ibn al-as ibn ali ya aiko a musa al-ash'ari wanda baya cikin rikicin shi wani ne can da ban aka zaɓe shi cewa dattijo ne ya wakilce su wajen duk abin da ya faɗa sun yadda shi kuma abu dan as shi ma aka toshe kuma ran amma ka ce kowa ya aje makami ya koma inda ya fito su kuma wannan mutane su haɗu cikin watan ramadana su tattauna su shawarta ya ya kamata a kawo ƙarshen wannan rikicin bai dace ba wace sata tahkimul mashhura hiya anna amr ibn al-as ittafaqa ma abi musa al-ash'ari ala azli ali wa muawiya shine cewa kissan da aka sani shahararriya wanda kowa ya karanta ta tana nan a cikin littafin tarihi gaba daya sharar littafin tarihi da ake karantawa sai dai babu isnadi ba ta da tabbas ba ta da inganci cewa wai da amurkan as da musa al'ashari sun zauna sun yi shawara suka ce to sun yanke shawara a cire aliyu a cire muawiya dukkaninsu a cire su daga wannan mukamin ya zama musulmai su zaɓi wani can daban third party wanda ba ruwan shi a rikicin nan ya ci gaba da halifanci wani shawara da suka yi kenan فصعد أبو موسى الأشعري المنبر أبو موسى الأشعري يبو يهو كم منبري وقال يتي أنا أنزئ عليا من الخلافة كما أنزئ خاتمي هذا bayan da ya gama duk jawaban da yake to jama'a kun wakilta mu kun wakilta mu cewa mu je mu shawara mu ga abin da zai zama maslaha ga musulmai to mun yanke shawara cewa ni a madadin sayyidina ali da jama'a shi to na cire shi daga halifanci kamar yadda na cire zoban nan daga hannuna sai cire goma shi daga hannun shi yake sannan kuma yanzu amru dan as zai ba ku labarin nashi bangaren wa kama amru bin as kuna as ya mike wa kala sai ce wa ana an wa aliyan kazalika to ni ma na cire aliyu daga wannan mukami kama na zahu abu musa kamar yadda abu musa ya cire shi wa kama an zau hatimi haza kamar yadda nake cire babban nan dawa, wa as wa usbitu muawiya to tunda da yanzu ya rage an cire muawiya an cire aliyu kaga sura halifa ɗaya kenan ko suna tabbatar da shi shine muawiya kama usmitu qasim ya ba kama idan na mai da zubar na sai mai da zuban shi hannun shi haka wannan labari shahara ko to ƙarya ne wannan zama. ƙarya ce marar yadda ka san labarin gizo da kuci haka furan lagatu kenan sai aka fara hayaniya wallahi ba mu yadda ba suna hayaniya mana ko wallahi ba a isa ba ai irin wannan ce ba hayaniya ba shikenan wa kharaja Abu Musa ghadiban Abu Musa sai ya ji haushi yace to jama'a sun ba mu hukunci mun yi hukunci sai ba ce da ba kai kai kuma Abu Dawud ka da ni ga yadda muka yi ka zo ka danza wai kai sai ya ya kiyata ta kuka ya kama hanya ya bugge daga nan ba kare ganin shi ba mun kanta wannan tun muna yara yan islamiyya ke kanta da wannan katon jama'a ƙarya ne ya kamata malamai su shiga tafiyin su in ka san magana ka san ingancin ta ba wallahi ka kiyaye ta shine misalin da nake dazu yanzu waccan magana zaka ji ta a tawazi da ita kawo magana ce ha ila yau misali ha ila yau misalin akhar ana karanta hadisi ana cewa wai babu shakka ah, sayyidina Usman ya aure ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi guda biyu wannan ta mutu aka bashi wata ya sake aura da ta mutu babu saura to akwai hadisi da ya shahara ana cewa wai annabi ya ce mushi wai wallahi da muna da guda ɗari ƴaƴa za mu ta baka su kana aure ko za su mutu gaba daya wata rawaya a ce guda goma wata rawaya kuma a ce ya ce mishi da muna da wata yada da mun baka ina jin kuwa taɓa jin wannan kisa a matsayin falala to ba da isnadi ga tace jama'a ba ta da isnadi ingantacce al imam ibnu abin nan littafin tarikh majalis damashq shine ainihin wato ibnu asakirin ya fitar da ita a cikin littafin sa da isnadi wanda yake mai rauni kwarai isnadi da ke dauke da hadda makayyaci baya ga haka akwai wasu malaman da suka fitar da ita daga gare shi kamar imamu tabarani ya fitar da ita daga gare shi a cikin muzamul kabir kuma bata inganta ba domin dama isnadin na malamin shi ne ibnu asakir kan ta sura da ifa ta albani mujalladi na shida yayi watsa watsa da takhrijin magana amma za ka ta wa'azi da ita ana wa'azi da ita ana yayata ta ana fadanta ba a ma san wato abubuwa ne shine abin da ke faɗa abubuwa ne musallamat inda nas mutane sun yarda da su sun aminta da su saboda an ji su an ji su an ji su amma an kabi ta gaba ka suke ba to shi sa nasiha ga masu wa'azi da masu ba da masu karantarwa duk magana ko da ka ji wani ya faɗa kana so ka faɗa to je ka bincika in ba ko za ka zama malam da dan mamu ba hujja sai dai dabara shine wannan zindikin na Kano Abdul Jabbar dan gidan Nasir kamar yake irin wannan zindikancin da tunanin ilimi yake karantarwa makayyaci ne kun gashi waɗannan maganganu za ka ji ya karanto su ne a littafan wasu sai dinga ɗauka su littafan yana kuri ka ya san wani karatu ba abu da yamma da ƙarya da tashi hankali da zage-zage yanzu ya shigar da kanshi zindikanci irin na shi'a za ka ji yana maganganu yana sukan sabai daga cikin garin da ya kwanan nan waɗanda ake tayata su shine wai cewa wai wai sayyidina Usman wai wai zamanin gwamnati shi gwamnati ce irin ta kama kariya irin ta yan jari hujja yana ƙara masu kuɗi kuɗi talakawa suna ƙara talauciya wai shine suka mushi gori suka kashe shi haka ya faɗa ba a karatukan shi na kwanan kwanan kin da yana ana yawo da shi a cikin wayoyin mutane kaga wannan zindikanci ne ƙarya ce domin na farko ta saba abin da ke hakika mun karanta anan kuma yana nan je karanta cikin littafin bidaya wani haya labarin zamanin sayyidina Usmana cewa ba taɓa jin daɗi a zamanin a irin nashi ba domin a lokacin ana neman masu zakari ba a samu ba to ina talakawa suke da suka rasa abin da suke wanda suka rasa abin da suke sai na usman ya zo ba kowa kuɗi mutane ba masu san kuɗi amma saboda zindikanci dai yana haka ne ba dan ya ba in izala haushi shine har ya zama shi ma ya zama dan shi a shi ma shine har sun zaki suna gaisan shi nan nan wannan sautin na sosai yana zuwa yana lallasa sunan suna gaito shi kuma su ma da ke daddiyan iska da yan shari'a sharidi suke mai to eh, wato shi kafirci da mun dole za a dinga haduwa kuma ana rabuwa ana dinga yanda ka san kawo yake da daduru tunda ba daurin aure bane dole ana jin daɗi kuma ana rigima a daki juna a zagi juna kuma a wasa sake kwana shine irin shi ya eh, ka dan dariƙa yau kirista rabi sai ga su kuma san wani tare sai ga shi kuma ranar kirsimeti shi ma ya kai ziyara su haka za ka iya jin wuta na wani dariƙa yana a ɗan shi a rabi suna zagin sabai sai kuma kan san suna cewa wahabiyawa kaza mu kadai ne wanda muke hada su gaba ɗaya musu barkadan kayan miya da albasar su da timatirin su da komai na su duk mu barkade su so duka tare yuyu ne Allah ya shirya da mu to shine wannan kisa jama'a bata inganta ba za mu zo mu ji bayani akai insha Allah sai ce waraja ila makka walam yazhab ila aliyin fil kufa aka ce abu musa shikenan sai kuma makka bai ma je ya kai wa aliyu rahoton yadda aka yi ba waraja amru ibn al-asi ila sham amru dan asi kuma ya koma kasar sham wannan kisa tana na cikin tarihi tabari a cikin mujalladi na hudu shafi na hamsin da daya da kuma al-kamilu fi tarikh a cikin mujallad na uku shafi na ɗari sittin da takwas sai malam ya ce wa amru ibn al-as sahabiyun jalil amru dan as babban sahabi ne jama'a hajara tsawan la karha yayin hijira ne da san ran shi ba ta kura mushi akai ba falam yakun fil muhajirina nifaqun muhajirai babu munafiki a cikin su wannan safa suna amur dan as yayi munafurci ne to gaba daya cikin muhajirai wanda suka daga makka babu munafurci yan madina ne aka samu munafukai masu goyon bayan abdan salulu su ne munafukai su kuma su suna da motive suna da dalilin munafurci shine wannan shugaba nasu ana niyyar an gama shawara ana jira ranar nadawa za a tashi sarkin madina sai annabi ya jira ya dawo da haka shikenan idan ja'a narul lahi batala naru ma'akal shikenan idan wuta ne ba ta zo ba ta sha kashin da rigo ba shikenan aka ce an fata nada shi to wannan ne ya sa mishi bakin ciki da lunkubarci ya fara gaba da annabi ya zama munafiki ya zama kafiri amma mutanen makka ba munafurci a cikin su shine sai ce da adamin hajati ilai idan ba sa bukata zuwa ga munafurci wa inna ma kana nifaqu fi ahli madina munafurci a cikin mutanen madina ne wa zalika anna ashrafa makka wa kubaraha kanu kuffara domin kuwa manyan mutanen makka gaba ɗayan su kafirai ne wa kana almu'minu yu'za fa anna yata'atta an wanda ya imani cutar da shi ake to ina wani maganar ka ce bari ka fito da imani ka ɓoye kafirci ba ka bukata haka domin ka haka sai a fitar da kai zaka baka bukatan kafiran su ne suke da ta cewa shiga cikin su shine ka shiga jam'iyyar nasira kenan ba shiga cikin musulmai ba can ko musulmai ne suke da jam'iyyar nasira da aka sai wani shigo cikin su alhalin ba musulmi bane kamar yadda a makka akwai musulmai da suke musulunci amma suna koyewa dan su tsira walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamu an taqaquhum fa tusibakum minhum ma'aratun bi kenan abin da zai mutu amfani a makka wanda yake da rauni shine boye sa ba wai bayyana imanin sa alata shi kafiri bane babu nufaki a cikin mutanen makka mun gane abin da yake fitar mana barazana ce ga wani sabi dan makka ya munafurci shi ne sai ya ce wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa game da shi ce ibnal as mu'mina ne ƴaƴan as guda biyu mu'minai ne hisham amrun wa hisham da shi amr dan as da dan uwan hisham bai kai shahara ba wannan hadisi imamu Ahmad ya fitar da shi da Hakim da da Bazzar da Abu Nu'aym a cikin littafin Ma'rifatu Sahaba hadisi ne ingantacce haka annabi ce Ibn al-As mu'minani kai zindiki dan shi yanzu ka ce dan asu kafiri ne ko munafiki to magana ka za mu ji zindiki me yin zina da sunan auren muta ko magana annabi da yawan mutuka da waɗancan iskan nadari da ƙasar faransa ba ku da bambanci duka koyin iska ne wancan yawan manzo Allah ba ta ce kama kamushi. ba ku da bambanci ko da da ka mutu gara wannan wutar ku da fir'auna da hamana ka mutu annabi yana faɗan magana ya ce kaza kai kuma ka ce ƙarya ne ba haka ba don wani tawulin ka da banza wallahi zindi shi ne wannan ya kamata daga cikin ku jaye da suke wannan da zai san cewa abin da suke ku tsara waɗannan manya da suke a san kuɗi sun sa abin da suke a sa suna san dalolin su shi za ba sa yin wannan hawkar da kuke suna cikin AC suna cikin mota bulletproof suna shakatawa suna horewa su babu inda ba su zuwa a duniya babu inda ba su kai yayin su kuma kuna nan kuna yau kuna tallan kuna tallan makani kuna tallan abin nan kuna kuna yankan farce kuna kuna kuna wuri ba ku ba ku kushi kai kai sana'a yankan farce nawa ka samu ba ina aibata sana'a bane sai abin da ka samu wace ya kai humus dai bisa ga in ka samu naira 50 za ka kai naira nawa ne humus naira 50 naira goma ga ina mutanen lissafi ka kai musu goma in ka samu sai ka kai musu goma in ka samu ɗari biyar ka kai musu naira ɗari duk yana ci gaba da tarawa yana ci gaba da batar da ku ya kwace muku kuɗi kuma ya batar da ku ya halakar da ku ya kwace muku imani Allah ya shirya da shikenan sai malai yake cewa shine malai yake cewa wa hadhihi alqissatu muzawwara makzuba yace wannan kissa zuki ta malina shine ma'anar muzawwara wanda aka aka kekkera ta aka saka yadda ka san ana saka labaran da da na yanzu labaran ruwan bagada labaran tatsuniya gida da koki labaran dubu da dare dubu da daya duk ba kira sa kai ba lahawul hadith ba to aka kira wannan kisa bataluha jarumin da ya kira ta marubuta wannan kisa abu mikhnaf kun tuno shi ko wannan babban makaryaci din nan abu mikhnaf allazi zakarnahu akthara min marra malaikin da muka ambace shi bai da su daya wal qisatu sahiha kama rawaha al haqq ingantacciyar kisa kamar yadda masu gaskiya suka ruwaito ita ce cewa wahiya anna amr ibn al-as iltaka ma abi musa al-ash'ari amr dan as sun gamu da abu musa al-ash'ari fa qala sai ce da shi ma tara fi hadal amr me kake gani game da wannan ya kai abu musa fa qala abu musa musa yace ara annahu min an-nafar alladhina tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhu ina ganin a tsaye da wannan al'amari a tsaye da wannan al'amari akan mutanen da manzon Allah ya mutu alhalin ya yarda da su ma'ana a koma a kira ahlus shura din can na zamanin sayyidina Usman wanda ya ba su wanda suke saura kaji iya wannan ko yana nufin a ciki tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Usman da sayyidina Ali ko sayyidina Muawiya da sayyidina Ali wanne ne a cikin su yake cikin waɗannan mutanen Ali ko to shi ya mutuntanta abin da yake nufi kenan za mu zo mu ji karshen wannan ainihin karatun lokaci ya kure amma eh, za mu tsaya nan insha Allah amma jama'a dan eh, eh, kashi ma kai bayani da kisa na dan ba ta zifatu na ba za mu tsaya nan insha Allah jama'a saboda yadda lokaci ya kure sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wassalamu alaikum wa rahmatullah